bin musa bin dhahaka tirmidhi abu isa wanda aka haifa hijira na shekara 209 ya mutu hijira na da shekara 279 ina ɗan shekara 70 daidai karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 58 hadis mai lamba 2239 a cikin kitabul fitan ko abuwa bulfitan karamin littafi ko babban littafi na 31 a jerin kanan littattafai ko manyan babuka 46 da ke cikin wannan littafi na sunan turmidi ko jami'ar turmidi ko aljami'ar kabir sunan turmidi saɓanin nuskoshinsa da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya samu dace Imam Mutumi da Allah ji kansa ya ce babu maja a fi fitnatin da jalo, huwa babu ta ci'u wal hamsun, babi na hamsin na tara, babi abin da ya zo cikin fitinar dujar. Hadis ga gama alfan ne a hadis mai lamba dubu biyu da dari biyu da arba'in. Kala haddasa na Ali bin Hujar, kala haddasa akbaranar bin Musulun, Abdullahi bin Abdullahi bin Yazid bin Jabir, دخل حديث أحدهما في حديث الآخر حديث دينسو حديث الوليد دم مسلم da hadisin Abdullahi dan Abdulrahman dan Yazid dan Jabir hadisin ɗayan su ya shiga cikin hadisin ɗayan wato suna akwai ɗayan mixture haka an Abdulrahman bin Yazid bin Jabir an Yahya bin Jabir bin Ta'i an Abdulrahman bin Jubair an abihi Jubair bin Nufair an Nawas bin Sam'an al-Kilabi qala wannan hadisin da sanadi wa wasu dan sama'an al-kilabi Allah ya kara masa yadda ya ce zakarar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal za ta gada wata rana da safe manzo Allah sallallahu ya ambaci dujal yayi magana akan kan ma'ana bayan sallar asuba fa khaffada fihi wa rafa'a manzo Allah sallallahu ya sassautar da murya a cikinsa kuma ya ɗaga murya a cikinsa hatta zanannahu fi ta'ifatin nahl har muka yi zaton to ko ma dujal din ya bayyana gashi a wani yanke na cikin gonakin dabino da suke kusa qala annawas bin saman yace fan sarafna min inda rasulillahi sallallahu alaihi sai muka bar wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilaihi sannan muka dawo zuwa gare shi fa arafa zalika fina sai i gane abin magana faɗe mana ta yi mana tasiri faƙala ma sha'anukum ya ce me dame ku na gan ku kun abin nan kala annawas ya ce ƙulna ya rasulallah muka ce ya ma'aikin allah zakartar da jalal gada ka yi maganar dozal da safiyan nan fahaffata fihi wa rafa'ata ka sauta murya kuma kaɗaga murya a cikin sha'aninsa hatta zanannahu fi ta'ifatin nakhal hal muka yi zaton gashi a wani yanki na gonakin dabino da suke kusa qala gairu dajjali akhafu li alaikum sai ce wani dujal shi nafi muku jin tsoro ba dujal din ba yakhruju ana fikum fa ana hajijuhu dunakum idan ya fita ina cikin ku ma'ana ina rayin ji manzo Allah sallallahu to ni na isar muku ni zan yi jayayya da shi zan bigima da shi wa yakhruju lastu fikum famru'un hadizu nafsihi in ku ya bayyana ni bana cikin ku to kowa iji da kansa wallahu khalifati ala kulli muslim Allah kuma shine khalifata akan kowanne musulmi innahu shabun qatatun aynuhu ta'ifatun tafi'ah shabihun bi abdul'uzza bin qatun ichi in ya bayyana a cikin ku to za ku gane shi shi din shabun yaro ne matashi ba, ba, shi da shekaru can an gane ko kafaf gashin kansa dundunkulalle ainihu tafi'a idansa ainihin tamoji ne shabihun bi abdul'uzza bin qatan ina kama da abul'uzza dan kafin famar ra'ahu minkum falyaqra fawatiha surat ashabil kahfi yace to wanda igan shi daga cikin ku ya karanta masa mabudan suratul kahfi ma'ana farko farkonta kala yace ya kharju ma bayna sham wal iraq zai fito zai bayyana tsakanin sham da iraq fa asa yaminu wa shimala zai zamanto ya yada barna dama da hagu ko ina ya ibadallah isbutu yace ya ku bayan Allah ku tabbata akan gaskiya ƙala annawas bin samani ce kulna ya rasulallah muka ce ya ma'aikin Allah wa ma lubsuhu fil ard wa inna lokaci zai ɗauka zai rayu a cikin ƙasa Ƙala! Arba'in yawma yace kwana arba'in. yawmun ka sana akwai rana sayini guda kamar shekara guda wa yawmun ka shahar akwai wani yinin nasa kamar wata wa yawmin ka juma'a akwai yini ɗaya kuma kamar mako guda wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum sauran kwanakin nasa kamar kwanakin ku ma'ana a lokacin da zai dauka zai dauki kimanin wata daya na shekara daya da wata biyu da kwana goma sha bakwai kamar abin da zai ɗauka kenan da rana ɗaya kamar shekara rana ɗaya kamar wata rana ɗaya kamar mako kun gani an samu shekara ɗaya da wata ɗaya da mako ɗaya to ga kuma kwana talatin da bakwai a can an fahimta to kai kamar kimanin shekara ɗaya da wata biyu da kwana goma sha hudu ƙala maza annawas dan sama da ce kulna ya rasulullah muka ce maikin Allah ara aital yawman ladhi kastana yinin nan nasa da aka ce kamar shekara guda a takfi na fi salatu yawmin ya muka sallar kwana daya ta isa kala la yace a walakin ya lahu a ku gwada lokutan sallah din ma'ana duk awa 24 a salloli guda biyar qala annawas bin samani ce qulna ya rasulullah muka ce ya manzan Allah fama sur'atuhu fil ya saurin zai kasance a cikin ƙasa a ce a shekara guda da wata biyu da kwana sha hudu amma a kwana arba'in a lissafi sai zai kewaye duniya qala kalgaisi yace ai kamar hadari ne istadbarat hurrihu da iska ta taso a gaba fayatil qauma fayad'uhum fayukazzibunahu wa alaihi ƙaulahu zai zo waɗansu mutane ne musu bishi ya kira su sai su karyata shi su watsar masa da maganarsa fa yan sarifu anhum sai giya gabaran su fa tatba'uhu amwaluhum sai dukiyarsu duk ta bishi wa yusbihuna laysa bi aydihim shay su ay gari ba su da komai saboda su sun ya til fa yaduhum fa yastajibuna la sanai ji wajen waɗansu mutane sai su roke kira su sai su amsa masa wa yusaddiquna wasu gazgata shi fa ya ya'muru sama an tumdira fa tumdir sai ce sama ta yi musu ruwa kuma ta yi wa ya'muru al-arda an tumbita fa tumbit umarci kasa ta fitar musu da tsiro tsirrai kuma ta fitar fataruhu alaihim sarihatuhum ka atwa lima kanat zuran sai zamanto ainihin eh, abin nan eh, da suke shukokinsu da suke yi sai zamanto sun yi tsayi fiye da inda suke yi a wajen tsoro ruwar abu wato zamanto can eh, inda eh, dabba abin nan inda dabbobinsu suke suke cin abinci za su samu abinci su ci tare hasu ne dabbobi waɗanda ainihin ake yin kiwo ake sakin suna yin kiwo sai su koma ga sanan da tozo ba su taɓa yin tozo irin wannan ba zaran ko zoran jam'i ne na zirwa wato tozo wa a maddihi kuma ya fi shimfiɗuwa sira ta bangaren duwawu wato sun yi duwawu duma-duma wa a darrihi duruwa kuma dabbobin zamanto sun fi bayar da ainihin nono wanda za a sha wanda za a tatsa daga jikinsu ƙala manzala su salmi ce sun mai atil khariba sannan ya je kasar da take kufai fa ya ƙulu laha a kunu kunuzaki sai ce da ya fitar da arzikinki taskokinki na arziki fayan sarifu ha sai ya juya gabiranta fa ya uhu ka ya asibin nahal sai arzikin ya ringa binsa kamar zilalan dabino eh, ainihin suna binsa ko'ina ثم يدعو رجلا شابا ممتلئا شبابا sannan ya kira wani yaro matashi wanda ya cika cikin samartaka fa yadribuhu bi sai kashe shi fa yaqtahu jizlataini sai yanka shi gida biyu thumma yaduhu fa yuqbilu yatahallal wajhuhu yadhhak sannan ya kira shi bayan ya kashe shi ya tsaga shi biyu sai taso ya taho ina fuskar sa tana ina dariya فبينما هو كذلك إذ هبط عيسى بن مريم بشرقي, بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء أنا تكن هكا سي النبي إيسى بن مريم سي إسوكا إذا إسوكا آه ainihin can ƙasar dimashka gabashin dimashka a wajen wannan tulluwa fara baina mahrudatain a tsakanin tufafai guda biyu wanda an ya sa tufafi guda biyu wanda an rina su da shuni wadi'a nadaihi ala hakim malakain ya dora hannayensa akan fukafukan malaiku guda biyu idza rasa hu qatar in ya saukar da kansa haka ruwa ina diga wa idza rafa'ahu tahaddar minhu jummanun kallu'ulu idan ya daga kansa sai wani ainihin gumi kamar lu'ulu ya ringa diga ƙala yace wala yajidu riha nafsihi amma shi baya jin ƙanshin jikinsa yani ahadan wato ba wani da yake jin ƙanshin jikin annabi isa illa mata face sai ya mutu wa rihu nafsihi muntaha basarihi kuma iyakar ganinsa inda ainihin wato ake jin ƙanshinsa iya inda ike ganuwa ne ƙala manzala su sani ce fa sai in nemi annabi isa ya je nemi dujal hatta yudrikahu har sai ya riske shi bi babilud a wurin da ake cewa babilud lud fa sai ya kashe shi ƙala ya ce fayal basu ka zalika masha Allah annabi isa sai ya zauna haka kamar yadda Allah ya ga dama qala yace summa yuhillahu ilaihi an jawwiz ibadi ila sai Allah ya masa wahayi cewa ka ketara da bayina zuwa tur fa inni qad anzaltu ibadan li la yadani li ahadi na aji waɗansu bayina can ba wani ɗaya da yake da ikon yaƙarsu in suna tare da shi qala mazala yace wai ba asallahu ya ajuja wa ajuja. sai Allah ya turo ya ajuju wa majuju kama qala Allah su kamar da Allah madaukake yace ne wa hum min kulli hadabin yansilun su suna kwararwa daga kowanne ainihin tudu qala yace yamurru awwaluhum bi buhairati fa yashrabu ma fiha sai waɗanda suka fara fitowa na farkon su su shige ainihin kogin a tabariya sai su shanye ruwan cikinsa gaba daya. thumma yamuru biha akhiruhum sai na karshen su zo fa yaqulun sai ce laqad kana bi hadhihi marratan ma an taba yi ruwa a nan gurin thumma yasiruna sannan su wuce hatta yantahu ila jabal baitul maqdis har sai sun kai dutsen baitul maqdis fa sai su ce laqad qatalna man fil ard mun kashe duk waɗanda suke cikin ƙasa falun halum ma falnaqtud man fis sama da haka ku zo ku mu je mu kashe waɗanda suke sama fa yarmuna binu shabihim ila sama sai su ringa harbi da ainihin kibabinsu da kayan yaƙinsu zuwa sama fa rudullahu alaihim mushabahum muhmarran dama sai Allah ya dawo musu da kibaban nasu ainihin sun yi ja saboda jini wa yuhasadu Isa ibn Maryam wa ashabu hatta yakuna ra'su thawri yawma idhin khayran li ahadin min 100 dinarin li ahadi illa ahadikum al-yawm sai a tsare annabi Isa a hisar nasa shine a je a yi garkuwa da shi a tsare su a wani wuri da shi da mutanensa har i zamanto kansa a yau ya fi dinare duk a wannan rana ya fi alkhairi ga ɗayansu fiye da dinare dubu a hannun ɗari a hannun ɗayanku yau fayar gabu isa ibn maryam ila Allah wa ashabu sai annabi isa da mutanensa su kai kuka da kwaɗayinsu zuwa ga Allah fayar sallallahu alaihi na gafa fi riqabihim sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu ainihin wato eh, nagaf wato wata tsutsa ce da ake samunta a cikin abin ɗin raƙumi a hancin raƙumi ko na tinkiya to idan ya turo musu wannan sai ta zamanto a wuyansu fayusbihuna farsa sai su wayi gari farsa kamar an karkashe su mauta ka mauti nafsin wahida sai su mutu mutuwar mutum daya wato lokaci guda duk za su hadu su mutu haddashi annabi isa wa ya'budu isa wa ashabu fala yajidu mawdi'a shibrin illa wa qad mal'adhu eh, su ba annabi isa ba su wadancan su abin nan ya'juj wa su Allah zai tura wannan wannan tsutsa da ake cewa da ta annagaf a wuyansu to duk gaba ɗaya sai su faɗi su mutu annabi isa zai sako idan ya sako da shi da mutanensa fala ya ji da a shibirin ilawakar mal'arhu zahamatuhum sai zamanto ba zai samu wurin da za a ce wannan ainihin ɗani ɗaya na ɗan yatsa zai shiga wurin ba face ya samu su duk sun cike ko ina da ina wa tanuhum da warinsu wa dima'uhum da jininsu bayar gabo isa ilallahi wa ashabu annabi isa da sahabbansa sai su kai kuka da kwaɗinsu ga Allah fayarsallahu alaihim tairan ka anaqil sai Allah subhanahu ta'ala ya turo musu wasu tsuntsaye kamar wuyayen ainihin eh, abin al eh, saniya amma irin saniyar dawa fatahmiluhum sai ta ringa ɗebe ya juju wa majujun nan fatatruhuhum bil mahbali ta ringa jefa su a wurin da ake sha da shi al mahbal wa yastawqidu al muslimuna min qisihim wa nushabihim wa ji'abihim sab'a sinin sai musulmi su ringa hura wuta daga kayansu na ado da makamansu da wuraren ajiyar su tsawon shekara bakwai wai yursallahu alaihim matsara Allah ya aiko musu eh, ruwa sai yi ruwa mai yawa la yakun minhu tuwa barin wala madar wannan lokacin babu wani gida da ya rage ko na eh, fata ko na yumbu fa sulul arda Allah ya wanke kasa gaba daya fa turku haka zulfa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bar gurin ainihin wato kamar mace wadda babu komai a cikinta babu komai a tare da ita an gane ku azulafa ita ce wadda babu komai a tare da ita ga ta nan wato eh, eh, eh, babu ita ba ta da ciki namiji bai sa da kusance ta ba haka nan ga ta nan lafiya an gane ku ƙala ya ce yuqalul ard za ce da ƙasa ukhriji samaratak fitar da duk wani ɗan itaciya da yake cikinki wa ruddi a wata ruwaya wa durri barakatak ki fitar da duk albarka da ke cikinki ki. yau mai zai ta akulil isabatu ar-rumana a wannan lokacin jama'a guda saboda tsanani gabanin ƙasa ta fitar da wannan eh, ainihin arzikin nata za a samu mutane guda eh, masu yawa a ba su ƙwayar roman guda ɗaya wa yasa da bi ƙafiha su ringa neman ainihin eh, wato bishiya wadda za su abin nan ganye ƙwaya ɗaya ko inda ɗan itaciya yi iyo sauka ƙasa i ba da inuwa to za su je su samu wannan wurin su inuwantu da shi wa yubaraku firrisil za a sa albarka a cikin ɗan abin da aka samu hatta innal fi'amu min nas har zai zamanto yanki daga cikin mutane masu yawa la yaktafuna bil liqhati min al ibr za a ba su a raƙuma guda ɗaya taguwa su je suna shan maman nonanta suna tatsa suna sha wa innal qabilata ta yaktafuna bil likhati min al kuma za a samu kabila guda a ba su saniya guda ɗaya wadda take ba da mama nono su dinga tatsa suna sha wa yana lafakhida la yaktafuna bil ha hakanan fahir wato waɗanda suke tsatso guda za su zamanto su ma sun wadatu da raƙuma guda ɗaya ko mai nono guda ɗaya min alganam daga ainihin tumaki na ka zalika ana cikin wannan tashin hankali ba ba'atha Allahu rihan sai Allah ya aiko wata ƙasa a iska fa qabadat ruha kulle mu'min sai ta karbi ran duk wani mu'mini wa ya buƙasa irin nasi sai sauran mutane su saura ya taharajun kama ta taharajul humur su ringa ainihin guje-guje da karo a tsakaninsu kamar yadda wato rudaddun jakunan daji suke eh, ainihin guje-guje idan su rudu fa'alaihim ta komu sa'a akan waɗancan su ne akan waɗancan kiyama za ta tashi haza hadisun hasanun sahihun garib wannan hadisi ne ke kyau ingantacce amma bako la na'rifu illa min hadith Abdurrahman bin Yazid bin Jabir ba mu san shi ba sai daga hadisin Abdurrahman dan Yazid Jabir to dai eh, wannan hadisi akwai abubuwan da suke tabbatattu ne a cikinsa akwai waɗanda kuma sun kawo gurba ɗin eh, kamar wannan eh, cewa za a zo a baiwa ƙabila guda tinkiya ɗaya ko saniya ɗaya a bawa jama'a wanda akwai kabilu da yawa a ba su raƙumi ɗaya to wannan yana daga cikin gara'ib wanda suka sa aka abin nan haka nan eh, can da inuna annabi isa da mutanensa su ne za su mutu ba dujal da mutanensa ba shi ma yana daga cikin garib da haka eh, hadisin ya zamanto eh, imamu turmizi ya sifanta shi da garaba an gane amma cewa annabi shi dujal da mutanensa su ne za su mutu ko ya ajuji wa majuj su ne za su mutu wannan duk ya inganta a hadisai ingantattu an gane ku. yau mun ji wani sahabi wanda sunansa bai wuce ba shine annawas an gane ku annawas bin sama'an Allah ya ƙara masa yadda sunansa annawas ɗan sama'an ɗan khalid ɗan abdullah ɗan amr eh, eh, alkilabi ƙabilar su kenan an ce mutumin madina ne amma dai ƙarshe eh, sham ya koma da zama an gane ko sahabi ne sanannen sahabi amma dai ba shi da wani abin nan mai yawa can an gane ku ba shi da wani tarihi wanda yake mai yawa babu ma ja a fi sifatin dajjal wa huwal babu sittun babi na sittin abin da ya zo a cikin sifar dujal hadis ram alfan 241 hadis mai lamba 2241 قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد bin umar عمر النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم wani hadisin da sani zuwa Abdullahi dan Umar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila anid dajjal an tambayi manza Allah game da dujjal fa qala sai ce ala inna rabbakum laysa bi'awar ku saurara ku ba ne harari garke bane ala wa innahu a'war shi ko shedan ku sani aibin dujal dujjal in harari garke ne ainuhu al-yumna ka annaha inabatun tafiya E, idansa na dama kamar tamojin inibi ne wanda ya motsi wafil babi an sa'adin wa huzaifata wa abi hurairata wa asma'a wa jabir ibn abdullah wa abi bakrata wa aishata wa anas wa ibn abbas wal faltan bin asim a wannan hadisin akwai a wannan babin akwai hadisi daga waɗannan sahabbai sa'ad da huzaifa da abi huraira da asma da jabir dan abdullah da abi bakra da nana aisha da anas da malik da abdullahi dan abbas da alfartan dan asim an gane ko هذا hadithun hasanun sahihun غريب hadisi ne ke kike gantacce bako min hadisi Abdullahi dan Umar bin Umar daga hadisin Abdullahi dan Umar babu ma jaa fi dajjali la yadkhulul madina la yadkhulul madina babi abin da yazo cewa dujal ba zai iya shiga madina ba wa huwa al-babu al-wahid wa shine babi na 61 قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري وهذا هو الحديث رقم 2242 حديث من لمبا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي يأتي الدجال المدينة دوجر زي زو مدينة فيجد الملائكة يحرسونها سيترى الملائكون ترى مدينة فلا يدخل حتى عون ولا الدجال إن شاء الله إن شاء الله داؤون النوبة فلرى دا دوجل بدا شيغا مدينة وفي الوضع عن أبي هريرة وفاطمة بنت قيس Usama bin Zaid wa Samurah bin Jundub wa Mihjan a wannan babin akwai hadisi daga waɗannan sahabai Abi Huraira da Fatima yar Qais da Usama dan Zaid da Samurah dan Jundub da Mihjan hada hadisin sahih wannan hadisi ne kyakkyawa na ingantacce hadisi kam alfan 243 hadisi mai lamba 2243 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال hadisi da sanadi zuwa bi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce al-imanu yaman imani daga dama yake wal kufru min al mashriq kafirci kuma daga bangaren gabas yake wa sakinatu li ahli al-ganam nutsuwa tana ga ma'abota kananan dabbobi wal fakhru war riya'u fil qaddadina ahli al-khayl al-faddadina ahli al-khayl e, ita kuma ainihin alfahari da jiji da kai ina daga alfaddadin an gane ko eh, alfaddadin su ne ainihin wato mutanen da suke eh, abin nan eh, suke ma'abota doki gashi nan manzo Allah yace ahlul khayli wa ahlul wabar alfaddadin su ne ma'abota dawaki ma'abota alwabar wato eh, gashi irin na dabbobi din an gane ko ya ce almasihu ja jaa dubura ahadin eh, uhudin eh, almasih zai zo ana nufin dujal an gane ko dubura uhud bayan dutsen uhud an gane ko wato dajjal zai zo ta bayan dutsen uhudu lokacin da ya ta zuwa sarafatil mala'ikatu wajahu qibala sham sai mala'iku su juyar da fuskar sa wajen sham wa hunalika ya haluk a can zai zai halaka a can za a kashe shi haza hadisun sahih wannan hadisi ne wanda yake eh, wato ingantacce to kuma a nan za mu kwana insha Allah in Allah ya kai mu lokaci na gaba ma dora da ganin muka tsaya wa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah